Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar uku ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. Amurka ta zama ƙasa ta farko ta fara yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus. jami'an tsaron myanmar sun bude wuta kan masu zanga zangan neman demokuraɗiyya a yau asabar inda suka kashe mutane biyar Ƙungiyar mayakan sa kai ta Alshabab ta kaddamar da wasu har hare kan sojojin Somalia a yankin Lowa Shebel a cewar jami'an yankin na Somalia. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda matsalar tsaro ke daɗa ta'azzara a Najeriya duk wada ƙoƙarin daƙile al'amarin da hukumomi suka ce suna yi. wani abu ne wanda ake cewa wato tura ta kai bango saboda yadda makamai suke kara watsuwa a cikin hannayen waɗanda bai kamata su watsu ba sannan za a ji kace na can da ake ci gaba da yi game da ainihin musabbabin faduwar jirgin saman najeriya samfurin alpha jet fi sabilillahi da kwarewan sojojinmu na najeriya a ce har jirgi zai bata gaskiya wannan abin dubawa ne za kuma aji cewa a ci gaba da ɗaukar mataki kan kuntata ma jama'a da jami'an tsaro ke yi a najeriya wata kotun tarayya a bauchi ta umarci rundunar 'yan sanda ta biya diya ga wasu iyalai biyu kamar kowace ranar asabar yau ma baba yakubu makeri na tafa da shirin a dawo lafiya amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga labaran duniya gwamnatin biden wacce ta sanya manufar yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus a cikin kwanaki 100 na farko kan karagar mulki ta sake shiga muhimmiyar rana a jiya juma'a amurka ta zama ƙasa ta farko ta yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin koyaya yaduwar covid-19 cutar da coronavirus ta haifar na ci gaba da hauhawa a wasu yankuna na amurka a farkon wannan makon Biden ya kuma ce ta hanyar ƙara matsin lamba za a ƙara yawan allurar rigakafin ta yadda aƙalla kashi 90 cikin ɗari na duk manya a ƙasar za su cancanci a yi musu rigakafin ya zuwa ranar 19 ga watan nan na Afrilu. Makonni uku kawai daga yanzu saboda muna da allurar rigakafin. Ga yawancin mafiya yawa daga manya ba za a jira sai ranar 1 ga watan Mayu ba. jami'an tsaron myanmar sun bude wuta kan masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya a yau asabar inda suka kashe mutane biyar wani mai zanga-zangar da kafofin ya labarai sun ce yayin da sojoji suka karfafa ƙudurinsu na kawo ƙarshen adawa tare da sammacin kame masu suka ta yanar gizo da kuma toshe intanet duk da kisan da jami'an tsaron suka yi wa mutane sama da 550 tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan fabrairu masu zanga-zangar na fitowa kowace rana galibi cikin kananan kungiyoyi a kananan garuruwa don yin magana da nuna adawa da sake maido da mulkin soja. Jami'an tsaro a garin Umuniwa da ke tsakiyar kasar sun yi harbi kan taron jama'a inda suka kashe mutane uku, in ji kafan labarai ta Myanmar Now. Yayin da aka harbe wani mutum har lahira a garin Bagu da ke tsakiya da kuma garin Taton da ke kudu. da mujallar bawa da ke fitowa duk mako ta rawaito. Ƙungiyar mayakan sa kai ta Alshabab ta kaddamar da wasu hare-hare kan sojojin Somalia a yankin Lowa Shabel, in ji jami'an yankin na Somalia. Hare-haren da aka kai da safe yau Asabar da misalin karfe hudu na Asuba a gugun kasar sun auna sansanonin sojoji ne a garuruwan Barire da Audigil da ke kudancin Somalia. sojojin na samaliya ne ke kula da wasu sansanonin da za su yi aikin kare wasu gadoji a gefen kogin shabel waɗanda hukumomi suka ce suna hana motocin da ke ɗauke da ababen fashewa shiga magadishu hare-hare sun fara ne da mabman ƙunar bakin wake da ke cikin wata mota a kan dukkan sansanonin biyu sannan harin sojoji ya biyo baya a cewar jami'an yankin da yake magana da sashen somaliyanci na muryar amurka abdulkadir muhammad nur sidi gwamnan yankin lowa shabel ya tabbatar da hare-haren sidi ya ce mayakan sun yi lugudan wuta a kan ƙauyukan sabid da anole da ke kusa an rawaito wasu ƙarin hare-haren rokoki a kusa da garin janel a cikin shekarun baya-bayan nan sojojin ƙasar ta somaliya a cikin haɗin gwiwa tare da karin rundunar wazan da zaman lafiya a yankin ta ƙungiyar tarayya afirka a somaliya ko amisan sun sake kwato waɗannan ƙauyukan da a baya suke ƙarƙashin ikon mayakan al-shabab an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu babban birnin tarayyar najeriya abuja inda za a ji yadda yanayin tsaro ke dada taɓarɓarewa a najeriya duk wada matakan da hukumomi ke cewa suna ɗaukawa hassan mai na kaina gare ka Matsalar taɓarɓarewar tsaro a Najeriya wani abu ne da masana ke cewar turafa ta kai bango. Tun ana gasawa talakawa aya a hannu ta hanyar sace su su kuma biya kuɗin fansa in babu kuma a kashe su kona masu garuruwa da dukiyoyinsu. Yanzu dai matsalar ta fara shafan manyan ƙasa. Alal misali a cikin awanni 44 da so gabata ne wasu gungun 'yan bindiga daɗi suka kai harin ta'addanci a kan tsohon gwamnan babban bankin najeriya mr charles soludo a jihar anambara. a kuma daidai wannan lokaci ne kuma wasu 'yan bindiga daɗin suka afkawa gidan tsohon ministan wasannin najeriya mr damishi sango a jihar filato ana kan haka ne kuma rundunar sojin saman najeriya ta ce jirgin yakin ta samfurin alpha jet ya yi batan dabo yayin da yake fafatawa da 'yan boko haram a filin daga daɗa bayan wannan ƙungiyar ta boko haram ta fito karara ta ce ita ne ta harbo wannan jirgi ko da yake sojin saman sun ce suna jin hatsari yayi to shin kowane hali za a ce halin tsaro ke ciki a najeriya a halin yanzu dr yahuza ahmad getso masanin tsaron ne to abin da wannan yake nufi a halin da tsaro yake ciki a najeriya wani abu ne wanda ake cewa wato tura ta kai bango saboda yanda makamai suke kara watsuwa a cikin hannayen waɗanda bai kamata su watsu ba da kuma matsala ta rashin adalci da rashin ɗaukar matakin ba sani ba sabo da hukumomin tsaro ba sa yi sannan kuma idan ka duba yadda ake kai hari babu kakkautawa a garuruwan arewa ta tsakiya da kuma arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas farkonta da ta a fili take cewar kasar najeriya baka da inda za ka yi tafiyar kilomita 35 cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da kwararru irin su farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu na ganin gazawar gwamnatin najeriya a fanni irin na tsaro. Eh tsaro ya daɗe da kama hanyar zama la haula wala kwata a nan kasan babu shakka. Ka duba shi garkuwa da mutane da kuma kece hanya da sace mutane da sauransu wani abu ne da an daɗe ana yi. Dukkan waɗannan abubuwan ya nuna abu guda ɗaya ne. Kullum muna ta jaddada muna ta jaddada ba mu da tsari sahihin tsarin tsaro a ƙasar nan. Gwamnatin nan ta gaza fito da wani abu da zai nuna cewa haikan ta tashi fa ta yi yaƙi da wannan abin gadan-gadan. Ba mu matsa wa gwamnati ba a yi abu. sai dai kuma jami'an tsaron na cewar suna fa samun nasara kuma suna yin iya kokarin su. Today we are trying to bring you up to speed some of our key achievements. rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ke bayanin irin dimbin nasarorin da ya ce suna cimmawa a duk rana. dangane da yaƙi da 'yan ta'adda da kuma masu aikata miyagun laifuka daban-daban a ko'ina cikin Najeriya. Sai dai bisa ga dukkan alamu wannan kokari na jami'an tsaron bai isa ba. Ko abin nan ne da Hausawa ke cewar in buya yawa to baya jin mai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga sarfilo hashin gumal da ci gaban labaran duniya wata babbar kungiyar bincike ta ƙasar china a kwanan nan ta ce sojojin amurka na da matukar ƙarfi a cikin tekun kudancin china a bara yayin da washington ke neman duba faɗaɗa mamaye tekun da beijing ta yi tsanantawa dangane da yawa da tsawon lokacin da sojin amurka suka yi a yankin cikin shekarar 2020 ba su fai ake ganin su ba a cikin 'yan shekarun nan rahoton na goma sha biyu ga watan maris ya bayyana umarnin rundunar sojin amurka da ke aiki a yankin indo-pacific da ke hawaii ya tabbatar da wucewar jiragen ruwan yaƙi goma a cikin teku a bara da suka biyo goma a shekarar 2019 kawai biyar ne aka tabbatar cikin kowanne daga shekaru biyu kafin shekarar 2019 a watan yuli sojojin sama na amurka sun kuma yarda sun tura jiragen lugudan bambambai na b-52 da ya haɗu da jiragen dakon jirage biyu a atisayen tekun kudancin china masu magana da yawun rundunar sun ki amsa bukata don sharhi kan ko shekarar shekara ce da ba a saba ganin irin ta ba daga ƙarshe wani jami'in 'yan sanda na ginin majalisun amurka capitol ya mutu wani kuma ya ji rauni a jiya juma'a lokacin da wani direba ya afka da mota cikin shingen da ke kare ginin majalisar na capitol 'yan sandan capitol sun ce wanda ake zargin ya fito daga motarsa ɗauke da wuka a hannunsa yana huci kan jami'an daga nan 'yan sandan suka buɗe masa wuta an bayyana cewa wanda ake zargin ɗan shekaru 25 noah green 'yan sanda suna neman sanin asalinsa don gano dalilan da suka sa shi yin hakan jaridar washington post ta yi magana da ɗan uwan green brandon wanda ya ce ya damu da lafiyar kwakwalwar dan uwan nasa wani lokaci 'yan uwan sun raba wani gida a jihar virginia brandon ya ce no ya aika masa da sako a ranar alhamis bayan ya bar mazauninsu cewa ka yi haƙuri amma dai zan je na zauna na zama wanda ba shi da muhalli. A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa. inda ake ci gaba da gardama kan ainihin musabbabin faduwar jirgin yakin najeriya samfurin alfajet daga maiduguri ga haruna dauda da rahoton yanzu kwanaki biyu kenan da bacin wata jirgin saman sojan najeriya a jihar borno da ke shirin arewa maso gabacin kasar da kuma ke iyaka da kasashen afirka uku da suka hada da chari da nijar da kuma kamaru tun a ranar laraba da marace ne dai aka nemi wannan jirgi aka rasa haka kuma daina jin ɗuriyarsa a kuma daidai lokacin da ke ci gaba da farauto mayakan boko haram har yanzu dai babu wanda ya san inda wannan jirgi ya nufa kuma ba a samu labarin inda jirgin yake ba a baya dai wasu jiragen sojan najeriya na bacewa wanda daga bisani mai kakan doki alhakin kai hare-hare da kan irin waɗannan jirage sai dai bacewa wannan jirgi na alpha jet har yanzu babu wani da ke alhakin bacewarsa sai dai hakan ya sa babban hafsan sojan sama na najeriya ya marshal oladahu mawo zartar jihar borno da kuma sauran manyan sojojin saman najeriya don binciken musabbabin bacewar jirgin wanda halin yanzu ake ci gaba da binciken inda jirgin yake na kuma jimicin ta bakin wasu al'ummar jihar borno game da wannan bacewan jirgin tunana abubakar musa to gaskiyan zancen shine da safe da na shiga yanayin yaran gizo sai nike je wai alfajet a borno na najeriya kuma wai ya bata fisa sabilillahi da kwarewan sojojinmu na najeriya da yanayinsu da kwarewan aikin su a ce har jirgi zai bata gaskiya wannan abin abun dubawa ne ya kamata sojojin najeriya da duk inda jirgin nan yake su je su nemo ya za a ce ma jirgin soja jirgin sojan najeriya a ce ya bata kuma a Najeriya ya bata. Sunana Malam Muhammad wato abun ga mai hankali abun tsoro ne. Allah ya bata Allah ya dawo da shi shine addu'an da zamu yi. Mu tsoron mu shine irin wannan jirgin ya shiga hannun 'yan ta'adda tashin hankali ne. babban tashin hankali ne ga 'yan najeriya amma tun da an ce ya bata murokon roƙon allah mu ya sa ya dawo ko a gano a dawo da shi bala muhammadu eh, ya ji na ji labarin shi eh, gaskiya ya kwata na bai ara kalewa salai kuma da sha suturu kuma da yarabin gurnan mu sunana abubakar sharif bama eh mun ji labarin da ya abu nan bakin mutane ana an bata jirgin sama to ya taya za a bata har jirgin sama wannan Eh, muna kan tunaninsa ne wannan ko abin sisi ne ko toro ne har ma zai bata jirgin sama saboda haka ne muna har yanzu muna kan tunaninsa wasu al'umman jihar borno kenan da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya ke bayyana ra'ayinsu game da bacin wani jirgin sama na mayakan sojin najeriya da aka shiga kwanaki biyu kenan ba a gano inda yake kusa sama ko kasa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna yanzu kuma bari mu nufi Baucin Yakuba inda a ci gaba da ɗaukar mataki da ake yi a faɗin ƙasar kan ƙuntata ma jama'a da jami'an tsaro kan yi. Wata kotun tarayya a Baucin ta umarci rundunar 'yan sanda da ta biya wasu iyalai biyu diyar naira miliyan 210 Abdulluhan Muhammad gare ka. alkalin kotun Justice Hassan Dikko a bayan da ya saurari bangarorin masu shigar da kara da kuma na kariya sai ya ba da umarnin da cewa waɗanda ake tuhuma da aikata laifin an same su da laifi ta biya diya wa mamatan na naira miliyan 100 su yayin da wanda aka raunata a bashi naira miliyan goma daga bisani na tuntubi lauya mai shigar da kara domin jin karin bayani dangane da hukuncin. Sunana barista Muktar Abubakar Usman. Ita wannan kotu ta tarayya wato Federal High Court Bauchi ta yanke hukunci a kan shari'o'i guda uku wanda muka shigar a madadin mutum uku. Biyu sun rasa ransu a hannun 'yan sanda ɗaya kuma ya ji mummunan rauni ya samu mummunan rauni a hannun 'yan sanda. A dalilin ana zargin su da sun saci kaji. Sannan kotu ta sa rana ta yi hukunci a wayannan kes guda uku hukuncin da ta yi shine na farko akwai ibrahim sama'ila wanda ya rasa ransa a hannun 'yan sanda saboda tsananin duka kuma kotu ta umarnin 'yan sandan najeriya su biya diya na naira miliyan 100 haka shi ma shi ibrahim babangida shi ma da ya rasa ransa hannun 'yan sanda kotu ta yi bincike ta gano ba daidai ba ta yi umarni ma 'yan sanda najeriya da su ba da diya iyayen wannan yaro shi ma naira miliyan ɗari. sai shi kuma abdulwahab bello wanda shi kuma ya samu mummunan rauni na kare an kafa da duka a fiska da sauransu a wadda hannun 'yan sanda shi kuma kotu ta yi yanke hukuncin cewar kotu ta yi umarni 'yan sanda su biya shi diya na naira miliyan goma to yanzu halin da ake ciki kenan to wannan abu dai za mu iya cewa ya zo ga karshe kenan ko kuma dai kai zarafi na ɗaukaka kara dama duk shari'a in dai shari'a ne a kotun farko akwai zarafi na ɗaukaka kara duk shari'a na najeriya amma asali shine cewar a doka in kotu ta yi hukunci to ba eh, hukuncin nan yana tsaye hukuncin nan yana da karfi har sai in wata kotu ne a sama na sama da wannan kotun ta yi bincike ta rushe wannan shari'a to amma gwamnatin tarayya saboda wannan protest da aka yi na policing nan ensas protest eh. zanga-zanga da aka ta yi a kan zaluncin 'yan sanda hmm. gwamnatin tarayya ta ware su kudade kuma ta sa kowace jiha ta kafa kwamiti wanda nan jihar bauchi akwai kwamiti a gefe guda kuma na tuntubi ɗaya daga cikin iyalan mamaci dangane da hukuncin da kotun ta zartar ga abin da yake cewa. Sunana baban Babangida a gaboci anguwan doya. Ina alakanka da shi wannan mamaci? Mamaci yi shi yana ne ni nake gansa. To ga kotu ta yanke hukunci inda yake aka ce hukumar yan sanda ta biya ku diya na miliyan ɗari ya ka karɓi wannan batu. Gaskiya mun gode wannan kotu da ta yanke wannan hukuncin ta iya bakin kokarinta bayan haka kuma shine muna godiya ma shi wannan alkali hakan da aka yi shi dai sa gaba a kiyaye gaba sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin bangaren 'yan sanda kan wannan batu ya ci tura abdulwahab muhammad wadda amurka daga bauchi a najeriya a gaida na musamman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Masu sauraro kamar yadda muka alƙawarin ta muku a makon da ya gabata. yau shirin zai tattauna ne domin jin matsalolin da direbobi ke fama da su a najeriya kafin daga bisani mu nemi jin ta bakin mahukunta mu ji irin taimakon da za su iya baiwa matukan a kan hanyoyi wakilin sashen hausa na jihar oyo a kudu maso yammacin najeriya hassan umar tambuwal ya tattauna da wasu direbobin game da matsalolin da suke fama da su ga kuma abin da suke faɗi sunana muhammadu sokoto kai direba ne ni direba ne fulin allah ya da gurguru wace irin mota kake tuka Bos. tun wane lokaci ka fara tukin bos? shekara 35 yanzu mulkin buhari na farko to menene matsalolin da kuke fama da su ku direbobi a hanya yanzu rashin tsaro ba barayi sun yawa ga hanya suna damuwan mu ko a suna kashin direbobi suna kwasa facin da direbobi ana sa cikin daji wanda yake har a zo baka da abin da zaka bele kanka wanda yake musan da shi ba wani sashe na Najeriya ne aka fi kama direbobi ko a kwashe su a shiga daji jihar katsina da zamfara da Niger. da Niger da zamfara da katsina da abuja daga nan har ka shiga Benin ana ɗaukan mutane ana sa daji ana amsa kuɗi gare su ku direbobi me kuke yi domin ganin cewa wannan matsala ta kawo to direba me yake tun da bai da inda ya kai kara in ba ga ubangiji ba muna nan dai muna ta addu'a Allah ka canjin wannan al'amura kun sanar da gwamnoni ko kuma jami'an tsaro sun sani tun da har motocin gwamnati ana kwasan fatin su ana sa daji da direbobin su wanda ke bai hanya wato wannan matsala ta zama ruwan dare kenan ta zama ruwan dare ga duniya gaskiya to ina anan kudancin Najeriya akwai irin wannan matsala? To akwai dama dai bisa ga can arewacin Najeriya. An yi damuwa can. To gabas wa irin kasashen Ebo. Suna yi. Su daga can ma abin yanzu. Kuma har yanzu suna yi. Kuma har yanzu suna yi. To da arewa da gabas ina aka fi damun direbobi a hanya. An yi damun direbobi gabas Yoyin Fatakwal, Benin, Wari da sauransu da Lagos. Su ma kama mutane suke yi. Su ma can suna kama mutane nan kuma Lagos ma'aikata matsalolin ma'aikata cikin garin Lagos. To direbobi kawai suke damuwa? To sun yi tsargo direbobi da mu dai su mun kasani don su a sana'ar mu. na Garba da wata turu Garba yaro kai direba ne. Ni direba ne. Wace irin mota hake ja? Ana tuƙin babban mota. Da ina da ina hake zuwa da babban mota. To ina tasowa tun daga jihar Sokoto ina shigowa har Lega. Daga Lega kuma ina tashi har zuwa Kano Maiduguri da ina zuwa Fatakwal wani lokaci kuma da ina zuwa. Duk wuraren nan da hake zuwa ka taɓa yin kicibis da wata matsala akan hanya? To matsalar da nake kicibis da ita da ka tashi daga nan ka heto Legas matsalolin yan iska cikin garin Legas ma'aikata suna damuwa da ka shiga cikin Legas an kama tara-tara da kai kamar ka ɗauko kamar ka kamar ka ɗauko wasu kayan haramun ka ɗauko kayan haramun kuma da iska ne ka tare ka da ma jami'an tsaro kuma da sun ganka su kama tare ka ko MT yake su kama tare ka me suke nema gare ka to magana kuɗi kawai an kama kawai ka fara ka bada kuɗi ko ba ka bada kuɗi ba kai ka wani wuri a faka sai ka biya dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin wanda yake lasiman ɗin ma kuma ga aikin da aka sa su suna wuce gona da iri a can Lagos kenan eh dan mun sha kira ga manyan mu je mu gaya manyan sai ce ba ake aka sa su ba su amma da sun ganka da babban mota sun kama tare ka ko kana ko kana saye da bel ko baka saye da bel da sun ganka sai su tare ka to wanda yake ai aikin jami'an tsaro din nan lasman ne kowace mota suka gani inda ta riga ta shigo da sun ganka daga lamba arewa to an kama tara tare da kai kenan to idan suka ga lamba ta kudu ta kudu ko ta gabashin Najeriya ba su tarewa to gaskiya in suka ga lamba ta ta kudu suna sauki wanda yake sun san yan uwansu ne suka kama sai tsaya tsaya ta a tayarbanci amma sun ganka kadan ka duna musu kana jin Hausa kai Hausa suka ma turancin ba ka ba su ansa ba sun kama tara tare da kai kenan sai a kama ka kai ka aje sai maka janga kuɗi akalla sai an karbi kuɗi na dubu da hamsin gare ko dubu akan mota ɗaya akan mota guda ka taba sanin ko ganin wanda aka karbe irin waɗannan kuɗi kai ne a game da wani laifi a Legas ko a wani jiha. Ni ma a direba na guda taɓa haka nan. Ni ma sun taɓa tare ni wanda yake sai da rikira wani soja babba daga ciki sannan ya zo akalla duk da haka nan ma da sai suka sai da basu ya ce basu dubu goma sannan an je an aji motar. Sannan aka bar motar ka. Sannan aka bar motar. To a bisa wani laifi ne aka karbe waɗannan kuɗi ko aka tare ka. Ba laifi kawai ina cewa kawai suka zo suka gita mana mota suka tare mu. Suka ce sai ka ba ba su wani. Tare kawai suka ce faka na ce faka imi faka kawai suka gita mota ta na gana da babban mota kayan zaburin take su kawai sai na faka. ina faka kawai sai guda fara ga mota sun gaya ma laifin da kai ha ba maganar lahi kawai ban san laifin da nayi ba ina ta tabbas mai laifin da nayi bai kawai ya zai shigo gari ta sai ba ba cikin gari na shiga ba hanya ce cikin ka ga mai motoci suna wuce me yasa ga mutan kuna anda tare ba tare su ba sa dauke da ka kawai da su tare ni mota kana da danjoji komai tana da tana signal komai tana yi tana oda komai tana yi kuma aka ce takardun ka sun cika na ce ka takardun na basu na dauki gaban lasin na ka sun tambaye ka kamar irin wheels fana jack ko kuma eh, wani salate da sauran to ne har reza har an nuna ma yana ajiye a cikin mota har sa safiya ma bulugam ina ajiye saboda wani lebo ya matsala ta same shi bashi kuma duk waɗannan abubuwan akwai su suka tare ka ina da su cikin mota ka nuna musu na nuna musu to bisa wani lahi kuma a to lahi kawai na son zalunci kawai wasu direbobi ke nan ke bayyana da suke da su a kan hanya kan haka ne kuma za mu iya bakin kokarinmu domin samun mahukunta mu ji ta bangaren su da irin taimako da za su iya baiwa direbobin a shirinmu na gaba yanzu a madadin mu hassan umar tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya thank you yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. wasiƙa ta farko ta fito daga malam habibu abubakar birnin bayero ɗan nijar mazaunin ƙasar benin mai cewa assalamu alaikum muryar amurka ni dai kira na ga sabon shugaban ƙasa ta nijar alhaji bazum muhammad shine ya kamata ya gaggauta ɗaukar matakan dinke waraka da aka samu a tsakanin 'yan siyasa da ma sauran wasu ƙungiyoyin fararen hula a lokutan zaɓe da kuma bayan kammaluwar zaben sannan ya yi wa allah ya tuna da bayan allah da suka zaɓe shi musamman ma 'yan karkara waɗanda suka fi yawan buƙatu da suke fatan ganin sabuwar gwamnati za ta biya musu. don haka shugaba bazum muna maka fatan allah ya baka nasarar kawar da dukkanin matsaloli da suke damun al'ummar mu nijar baki daya amin suma amin wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga husaina alhaji umar foreba da ummi garba na kwalo da sadiya isa mai kati gashuwa masu cewa fatan alhari ga gidan rediyo mai albarka muna taya al'ummar kasar Nijar murnar rantsar da sabon shugaban kasar su wato Muhammad Bazoum. Muna fatan zai kwatanta adalci da gaskiya. Wasiƙa ta biye ma ta haɗin gwiwa ce daga Aliyu Usman taka lafiya da Hamza Galadima birnin Kebbi da Usman Adamu Aleru. Masu cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau muna kira ga mahukuntan jamhuriyar Nijar da su fito fili ba tare da wata rufa-rufar komai ba su bayyana wa 'yan kasar da ma sauran al'ummar duniya hujjarsu ta cewa an yi yunkurin kifar da gwamnati gabanin rantsar da sabon shugaban ƙasa. ita ma dai wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala ƙofa sabuwa masu cewa muna yabo da jinjina ga kungiyar nan da ke najeriya da ake kira mani wadda ta ɗauki ɗawainiyar taimakawa mutane masu fama da taɓuwar ƙwaƙwalwa samun jinya ba tare da fargabar tsangwama ko wariya ba da fatan sauran ƙungiyoyi za su koyi da ita ita ma wasiƙa ta biyu kuma ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja a jihar kogin najeriya masu cewa muna so ku ba mu dama mu bayyana farin cikinmu kan sunayen da aka ban kaɗo na masu ɗaukar nauyin ƙungiyar boko haram da fatan gwamnatin najeriya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta waɗannan maciya amana don karfarin cikinmu ya koma ciki. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. gwamnatin biden wacce ta sanya manufar yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin coronavirus a cikin kwanaki 100 na farko kan karagar mulki ta sake shiga muhimmiyar rana a jiya juma'a amurka ta zama ƙasa ta farko ta yi wa mutane miliyan 100 allurar rigakafin koyaya yaɗuwar covid-19 cutar da coronavirus ta haifar na ci gaba da hauhawa a wasu yankuna na amurka jami'an tsaron myanmar sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya a yau asabar inda suka kashe mutane biyar wani mai zanga-zangar da kafofin yaɗa labarai sun ce yayin da sojoji suka karfafa ƙudurinsu na kawo ƙarshen adawa tare da sammacin kame masu suka ta yanar gizo da kuma toshe intanet. duk da kisan da jami'an tsaron suka yi wa mutane sama da 550 tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan fabrairu masu zanga-zangar na fitowa kowace rana galibi cikin ƙananan ƙungiyoyi a ƙananan garuruwa don yin magana da nuna adawa da sake maido da mulkin soja to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Dali Ilu Jika Digel Bara da Mubi da na Modubu Muhammadu Salihu kwalle-kwalle da aka daura auren 'ya'yansu Malam Aliyu Dalilu da amaryarsa Malama Aishatu Muhammadu. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da haile haile wanda ya haɗa da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.